yarda da hakan. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Masu waɗancan siffofin ba za su taɓa iya gujewa azabar Allah cikin ƙasa ba idan ta sauka a kansu, kuma ba su da wasu abokan ƙawace da mataimaka kuma bayan Allah, waɗanda za su tunkuɗe musu azabar Allah, za a ƙara musu azaba a ranar lahira saboda kawar da kansu da kare wasansu da suke yi daga tafarkin Allah sun kasance a duniya ba sa jin gaskiya da shirya ji na karɓa hakanan ba su kasance suna ganin ayoyin Allah a cikin halittarsa ba saboda tsananin bijirewarsu daga